ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما لكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci قبل da karatun wannan littafi القرآن tafsirin تفسير mai girma إلى معاني القرآن wanda ke gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a iqamatus sunna assasa wa marigayi a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah yau muna 27 ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1400 shekara 46 wanda ya daidai da 2025 miladiyar haihuwar annabi sallallahu maryam muna cikin wannan sura wato suratul mulki kuma muna aya ta takwas inda Allah maɗaukin sarki ke cewa يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يعلمون عبد الله بن ابي yayi magana wata cika mai baki ta bashi ruwa abin da ke faruwa yana faɗa tare da mutane ne ya ƙuluna suna cewa لئن رجعنا والله إمو حكومة أمن قذوت بني مسألك دقياك إن بني مسألك أو معرس ابن أبي درار وهو أبو جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم سرقنا عن صلى الله عليه وسلم يا للأكشن mutanen baban ita juwairiya ta shajara ba'adul muhajirin wal ansar ɗaya daga cikin muhajirai da ɗaya daga cikin ansar sun yi har ɓaɓɓa daga zalika abdullahi mai ubai sai labari ya kai abdullahi ɗan ubai faƙala ya ce ma sahibna muhammadan illa litulqam wujuhana ba mu abuci muhammadu ba sai don a mari fuskokinmu wallahi ma misluhum muhammadu da mutane ba zama ba illa kama qala alqa'il sai kamar da mai cewa ke cewa sammin kalbaka ya kulum ci da karenka, ka sashe ya kiba ya canye ka wata kenan sun ba su abinci sun taimake su amma kuma yanzu aka mai da hali gare su amma wallahi ya ce da Allah ne karantsuwa da in ana ilal madinati wallahi in muha koma madina la yukhul jannal a min hal azab wallahi wanda an mai girma zai hidda kaskantacce ثم قال لقومه ماذا فعلتم Ya yace mutane ne mi kuka aikata ma kanku ar azaltumuhum biladakum kun saukar da su garuruwanku wa qasamtumuhum fi amwalikum kun yi kaso kun raba da suwa akan dukiyoyinku amma wallahi lau amsakatum anhu wallahi da kun rike dukiyoyinku da kun rike daga barin su fa zala da'am sauran abinci la tahawwalu min da bulazun juya daga riko sun koma wani wuri fala alai saku ko koma cishe su hatta fagu sai sun wace ya haule muhammadin da jihan ali muhammad zaid bin arqam zai dan arqam radiyallahu anhu fa sami'a sai ji maganar ga ko balaga hu da rasulullahi ya dauki magana ga da ya jiya yace izi annabi Muhammad ya faɗa mai ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana ga fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi dan ubangi bayan an kiro shi ya halarto majalisi annabi ya ce mai an ta sahibul kalamin lazi balagani an ka shin magana wadda an ka ce an yi shin kai ka yi ta fakalafa sai ya rance da Allah annahu ma gane shay'an wallahi shi bai faɗi komi ba wa an kare musu jama'a kun ji munafikan Allah to duk munafikan Allah iri guda na haka suke wallahi munafiki ko yayi magana an ka rubai ila ta bai ce ba fa badahu Allah sai Allah ya kunya tashi sai an ka ji aya to yanzu akwai magana bai hadi ba to shi na yaka magana la in raja'ana ila al-madinati wallahi in mu koma zuwa madina la yuqul jannal a'azm min al-azal wanda akaskasacce wanda abwayayi zai da kaskasacce a nau'ihi an fusa yana nuhin waɗanda abuwa ya yi sannan al'azal a nau'ihi al-muminina yana nuhi da azal yana nuhin muminai walillahi al'izzatu buwaya da rinjaya ga Allah take wali rasulihi da manzonsa wani mumini da buwaya da rinja ga mumini take walakin nal munafiki da sai dai munafikai la ya alamu da zalika ba san haka ba saboda haka wanda adda Allah ana ce mai azallu ba a ce mai haka za ka munafiki bai san haka ba Allah ya kyashe to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وبعد كشف أهوال المنافقين bayan an kurin halayen munafikai an buɗe su kowa ya gani hazara ta'ala al sai Allah ya tsoratar da mu'minai da ya ci ga da aka yi wala hahum ya halin su an ga gabarin kama bil munafiqin da munafikai fil igtirar a cikin ruwa bil amwal dukiyoyi wal aulad da yaya domin ruduwa da dukiya da ruduwa da yaya yana shigaltar da mutum gabarin lahira faqala ya ayyuhal ladina amanu ya ku kai imani la tulhikum kada kada shagaltar da kowa amwalukum dukiyoyinku wala auladukum balle 'ya'yanku, an zikirin lahi gaba da zikirin Allah qala al-hasan imamu hasan yace ce ne zikirin Allah yace huwa jami'ul fara'id dukkanin abin da afarillai kakku yadda ƴaƴa ko dukiya ya kange ku daga gare su wa man yafa'al zalika duk wanda ya aikata wannan ya bari dukiya ko ya bari yaya sun ka shagaltar da shi ya ga bayan abin da Allah ya dora mishi wa ulaika humul khasirun wadanda su ne wadanda zakkan suna hasara ya cika Allah karim to ci gaba Wa وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين وأنفقوا كما كتير في الزكاة كزكاة وغيرها دولينتا كتيسوا min ma razaqnakum ga abin da mun ka arziki ta ku min qabli gabanin ayyati ahadakumul maut tun gabanin mutuwa ba su zo ma dayan ku ba in mutuwa ta zo miza za a yi fa ya kula sai dole cewa rabbi ya ubangiji laula mihana bi ma'ana halla mihana akarta ni ka jinkirta mini ila ajalin qaribin zuwa ga ajali kusa Allah ɗaya min jinkiri a kai lokaci kaza ya ubangiji fa asaddaka in yi zakka ne da gami fil asali fi swadi aka sadaku yin saraka bin zakati da zakka wa a kun mila min ne in zamo daga cikin mutanen kirki bi an hajjan ya haji qala ibnu abbas radiyallahu anhuma ma a hadu bi zakati wal Alhaji illa sa'ala raja ta yin maut abdullahi dan abbas bisa ga fassarar wannan aya ya ce ba wani mutum ɗaya da ya takaita ga matsalar zakka ko kuma yana da abin zuwa hajji bai yi ba wallahi sai zai mutu sai yaro ki Allah mai sai duniya don shi zakka ko ya hajji kuma lokaci ya ka shi na shi na za a sa gaba a sha Allah tsare mu don haka in kana da jini a jika in kana cikin lokacinka to kada ka yi sakacin bauta Allah Allah shi mana gudunmuwa walan ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن yi akhirar lahu lamsan Allah bai jinkirta marai iza ja ajalwa idan wakacin ta yi wallahu khabirun Allah masani na bi mata amalu da abin da kuke a aikatawa bitta wa qul abiliyai ya alamu Allah ya san shi ko jazi anhu ya saka gare shi bima hu ahlu abin da Allah ya tantance shi wasan bada ba'dhum min hazi al-aya umran nabi sallallahu alaihi wasallam sashen malamai sun istinbadi ga wannan aya rayuwar manzon Allah li'anna sura ra'a 63 sura domin wannan sura ita ce kai ga surori guda 63 wa aqiba kuma an ka zo an ka zo da sura suratu tagabun bi tagabun dakuwa isharatin zuhuri tagabun yau fati sallallahu alaihi wasallama ana mun ishara da cewa fa an dako mu da mutuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wafatin manzon Allah to ya sa an dako mu to idan muka duba rayuwar manzon Allah duniya shekara 63 ne to ita kuma ga sura tana ra'as salasu wa sittina akan sura 63 da haka malamai suka baɗin rayuwar manzon Allah da wannan sura sannan kuma ga an bi da suratul tagabun na'am بسم الله الرحمن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة التقابل وانا سورة أنا ثالثة دكابونغا مدنية مدينة جدبا مكية با وجارة وهي ثمان عشر آية آية قوبة شاتقصة وموضوع الرئيسي أبنت في كاران توا التحذير واتو قرقعي عن جفاء الأهل daga jafa'in nan na iyallai walwal da yaya wala tahmilu mashakkatin warqa alaihim an amali alkhair kada ka ɗauki aikin wahala ko kuma tausayi gare su kamar aikin alkhairi don su bi nafsi da rai aw bil mal ko da dukiya domin waɗanda na iya sa mutum shirowa ta kai nai tana sa shirowa ta dukiya wannan shi yasa aka yi wannan magana bismillahir rahmanir rahim ma fi samawati abil a cikin samai bakwai wa ma fil ardi abil a cikin ƙasa yusabbihu yana tasbihi wato gawa lillahi ga Allah yana zihu na zalafi shi wa bi ma duna man tagaliban lil akasari wanda ki shi Allah lahul mulku Allah shi adda mulki al istila'u linjaya wa tamakkul da tamakkuli yuyuwa ko mi damke shi me da na tasarrufi fi kulli shay'in kowane irin abu ala hasai ma arada fil azal yadda Allah ya murada yadda Allah ya so tun azal to Allah adda wannan dama walahul hamdu Allah shi adda yabo sana'ul hasan yabo mai kyau qaddama al khabara fi jumlatayn lid dilalati ala iktisas al amrayn bihi don haka ya gabatar da khabari domin gwaji Allah ya keɓanta da al'amura gaba daya ta'ala ne hayatul haqiqa ga haƙiƙani Allah ɗaya adda wannan duna gairi man da wannan sa wala usulan na'am kuma don tushen ni'imomi duka wa furu'iha da rafunta minhu daga gare na ta alamar bikin sarki falhamdulahu bil haqiqa don haka godiya da Allah take bisa ga haqiqa wa hamdu gairi gode ma wannan sa inna ma ya kau min haisu zahiri yana aukuwa ga bagiran zahirin alhal Wajen wajariyanin ni'ami gudanar ni'ima ala ya daiji ga Allah ta huwa kadiru ala kulli shay Allah mai iko na bisa ga dukkan komai to ci gaba huwa ku khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir huwa allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku fa cikin ku akwai kafirun kafiri tun asalin halitta Allah ya halice amina amma kafirina wa minkum cikin ku akwai mu'minu mu'mini fi asalin halitta a cikin asalin halitta Allah ya halitta amina mu'minina sun mai mitu kun sallah Allah ya batar da kuwa wai idu kun sallah Allah ya bai da ku ala zalika wallahu Allah basiru mai gani da bi mata amalu da abin da kuke a aikatawa anan Allah madaukakin sarki ya halci mutane daban-daban wani an halicce shi tun farko kahiri na ba wani za a iya gyara Allah ka tsare ni wani an halicce shi mumini na ba yadda za a yi shi kahirci Allah ka tabbata da mu haka wani kuma Allah ya halicce shi kafiri sai saura taƙa ya mutu sai Allah ya cusa mai imani sai ya mutu mumini Allah ka mutu da imani wani kuma a halice shi mumini sai lokacin da kusa mutuwa sai Allah ya rikita shi sai ya mutu yana kafiri Allah tsare wannan shine itina rayuwa Allah tsare mu to ci gaba خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خلق السماوات الله يعلي جنسا مي بكوي والأرض نكسا بالحق إذا تنشنت الله شيء تنشنت إياي كما wa sawwarakum Allah ya suranta ku ya ku yan adam fa ahsana suwarakum Allah ya kauta da suranta ku izwan ja'ala Allah ya san shakal al-adam kamar dan adam ahsana al-ashkal mai kyawun kaba dan adam Allah ya halicce ka da kawahu ka kasa kan kana sama kana fiye kalamu lahiya Allah ya halicce ka abinci ma baka yake sai an gyara Allah ya halicce ka ba ka tiya da kawa hudu kawa hudu da na baya da na gaba dan adam Allah ya halicce ka kana da tsafta ba ka yadda kazamta ta dame ka to waɗanga abubuwa duka Allah bai yi ka awa jaki ba Allah bai yi ka awa biri ba Allah bai yi ka awa kaza ba Allah bai yi ka awa tsuntsu ba duk wanda halitta da Allah ya kaka kai dan adam da ka samu matsala amma ga wani Allah ya yi ka don haka duk abin da za ku yi da wannan shakal da an ka yi muku da komi to wa ilayhi al-masiru ga makoma ga Allah take duk a gama abin da za a yi za a iske Allah in aka sai can ba harkar rigima ta ba da kai ne shi dan aka dan adam ya an hukunta shiga aljanna sai ya ka tashi dodar ta gidan aljanna ya hisanin gida ne na aljanna da gida ne na duniya dan adam ya an hukunta shiga wuta ce mai dai za a yi tahi tahi ba sai an sa wasu a ce a kankange ba kai ya kitso a aina to ci gaba يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور sudur ya alamu Allah yana sanin ma fi samawa ta abin da a cikin samai wal da ƙasa wa ya alamu Allah yana sanin ma fi sirruna abin da kuke asirtawa don haka in za ka yi abu ka yi asiri mugun abu to ƙara shiga ƙasa Allah da ya sani kuma wa ma tu'linu abin da kuke bayyanawa da abin da kai bayyane da abin da kai koyo din su ga wannan Allah wallahu Allah alimu masanina bi zati sudur da duk abin a cikin karasa abin da a cikin zuciyarka Allah ya sani bima fiha min al-asrar ga abin da a cikin tana asarci asarci wal mutaqadati da kuma abin da aka kukkulla na'am ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم وكل واحدة من هذه الجمل هو لقرادة قولنا الجملولي أخص مما قبلها يا زما كيبابي daga abin da agabanin da wal itiyan da har zakwa da ita ala hada shakali bisa ga wannan kama shiru yana sanarwa bi ihadati ilmihi ta'ala da kewaye wasan shi malakin sarki بالكليات جزوكا والجزئيات جزوءا ولا يعزب عنه شيء من الأشياء ba abinda ke buwaya Allah na wani abu daga cikin abubuwa walan ma zakar ya hada ilimi ilmihi bil kulliyati lokacin da Allah ya ambaci kewa ilimin da duka wal juz'iyati kuma ku abin nan juz'a juz'a wa baha ta'ala al Allah ya zargi kafirai li jahalim nun jahil ke su bi aqibatul kufur da karshen kafirci abin da yasa kahiri ka kahirci bai sa abin da ba kahirci ba faqala alam yatukum naba'u allazina kabaru cewa ko labarin wasu ka kafirci bai zo muku ba min qablu gabaninku ai waɗannan sun kai kafirci ai min qablu gabaninku wa ku sun dandani wa bala musiba amna al'amarin su uqubata musiba ne kafirci su fi duniya tun da duniya wa asalin wabal abinda asalin wabal a Sakilu abu mai nauyi wai ya kashe wa Sakilu kamar kama abu mai nauyi al-makhsus wanda ake ji faminhu daga rai an ka debo al wato abu mai nauyi abinci mai nauyi ga wahan zanya wabilu lid'am Sakilun 'ala al-ma'ida mai nauyi akan wahan zanya wal wabilu an ka dauko wabilu wabilu lil madar Sakilu ruwa masu nauyin gaske an tabka ruwa masu yawa walahum fil akhirati suna da lahira su kafirai karshen harkar su azabun suna da azaba alimun mai radadi mai cin jiki mai zara fata mulimun Allah karim to ci gaba ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك أي عذاب الدنيا عذاب الدنيا بأنه دومين شيء وشيء دمير الشعاني kanat ta zamo ta tiyin rasulun manzannin suna zo musu bil bayyana da hujjoji al hujjoji zahira hujjoji bayanani alal imani akan imani kafirai manzanni sun zo da hujjoji bayanannu akan ai imani ba qalu da sun kace a a basharun yanzu mutun wuri da bai jin suna ne jinsin mutun ya na naka shirya mu yanzu dan adam kaza ya ce shi muna wa'azi ba mala'iki ba nuna lakin shirya mu jama'ahum fil lamiri Allah ya hada su lamiri ka annahu fi waqtin wahidin kuma suna lokaci guda don kowace al'umma haka take manzonta littihadi ahwali rusul domin kadaituwa halayen manzanni wattihadi ahwali umami da kuma kadaituwa halayen al'ummomin su bitta kazibi da karyatawa bi hujjatin da hujja Allah rasula cewa manzo la yakula basharan bi zama mutum wa bil gabawati kuma saboda wata tsiya salmu sun miƙa wayawa da karu sun yi kuduri anna ilahan abin bauta ya kunu hajaran yana zama dutse kasan jawar da wannan wata ta baci suna musu mutane su zama zannin Allah amma ga sun aje duci gaban suna bauta mai babu wata gabawa ta kai gabawa ga kafaru sun ka kafirci wata wallo sun gaba da bai alil imani gaban imani wattagana Allah Allah ya wadatu an imani da imani wallahu Allah gani mu wadaci na an halki hamidun Allah ya babbe da mahmuda abin godiya na fi abali ga aikata aikata Allah mun gode ma to ci gaba زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير زعم الذين كفروا أن ستعبر سوريا معنى سنشي أن مخففة أي أنهم سوى ولن يبعثوا بذاك يدسوا سبب haka nan sun mutu shikenan qul kace bala tuba suna wallahi ana ta kuwa? wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tuba suna za ta yadda kuwa summa la tunabba kuma za a baku labari bima amiltum ga abin kun ka aikata tayar da ku da labartar da kuwa wa zalika yasirun ala Allah wannan abu na mai sauki ga Allah na'am فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير فآمنوا بالله ku yi imani da Allah wa rasuli da manzonsa wa nurul an zanna da hasken nan da muka ji shi shine Qur'ani wallahu Allah kabirun masanina bima ta'maluna قبل abin da kuke a aikatawa na'am يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اذكرك أنبتا يوم يجمعكم رانا الله زي ناكو شيني رانا القيامة إن الله يا حانا نفرقو farko da ولي نيا ذلك يوم التقابل wannan wuni shine yinin dakuwa ya gabulul mu'minuna al-kafirina mu'mine suna dako kafirai bi ahazi manazilihim da riko masaukayansu wa ahalihim da su fil jannatin cikin aljanna law amanu da sun imani wannan shi ake ce ma dakuwa anan yan alkiyama ta tsaya yadda ka san gehen ciniki in mutum ya dako wani to abin da ya dako shi in dai ba kai yayi ɗan cikin uku ba to wannan babu komi amma in kai ɗan cikin uku to cin giza a tafai a kwanci a mayar ma mai kaya kaya ne mai kudi a bashi kudi ne wa man bi gamni fil mabi iqama wa shartuhu Allah ya juzul ama wa an kula jahilan bima sana wal qawlu bis sulus wa ma da waƙa. wa inda wa inda za yubsahu bil ahkam wa laysa lil arif min qiyadi don haka yadda aka wannan dakuwa wajen kasuwanci to mumini zai dako kahiri ranar alkiyama kairi yana da aljanna yana da wuta in ya yi aikin aljanna to sai a bahi aljanna ne wuta ce da agarai wani wanda ake kafin sai a game mai su shoshen kahiri da tashi da wanka kahirin da ya gyara to zu kahiri ya ki gyarawa ya aikin wuta to sai a bashi gida ne na wuta gida ne na aljanna sai a game mai muminin da ya aiki a gama mai da gida ne aljanna na kahirin ga shi gabi gaba kaga ya da koshi madalla shine kamunga wa man yumin duk wanda ya imani billahi da Allah wa ya amal ya aiki salihan na kwarai farfartaccen aiki Allah madawacin sarki ya ce yi kafir an Allah yana kankarewa ga bari da miyagun ayyuka ne wa yudkhiluhu Allah zai shigar da shiya. ya wa fi qira'atin bin nun fi fi'laini fir da nudkhiluhu Allah zai shigar da shi jannatin aljanna tajrimin ta talan har koramu da gudana karkashin ta khalid suna abin kaddara ma dawama mafiya cikin ta abadan har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba babba Allah ka ba mu wannan rabo to ci والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗannan da sun kai kafirci sun haƙaita da ayoyinmu na alƙur'ani ula'ika ashabul nar waɗannan su ne abokan wuta khalidin abin kaddama da wama fiya cikin wuta wa bi'sal masir da makoma hiya ita wuta Allah karimu ci gaba ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله duk abin da samu dan adam na musiba bai same shi ba sai da izinin Allah duka za yi da hukunci ne wal qu'udu zama alal khairi gabana al khair wa takallufi da maiwa gida an amalin gida ga aikin nagarta gaba watun wautata wa jahalun jahilci na bika la da hukuncin Allah domin hita ba ta samu tun hita ba ta samu tun ya samu kai cikin wata samun musiba wa man yumin duk wanda ya imani billahi da Allah fi qawlihi innal musibata bi qada'i cewa musiba tana samun dan adam da hukuncin ubangiji to ya hadi kalba Allah ya shirye zuciyarsa Allah ka shirye zuciyarmu li sabri ka hankuri alaiha kanta aw li taqallu ko golan gabata ila a'mal alkhair zuwa kaikan alkhair wal birr nagarta misal jihad misal jihad fi sabilillah wala yakhafu a musibatin lam yaktuba Allahu alayhi bai jin tsoron auko musibar da Allah bai rubuta ta gare shi ba wai za ka taba ha in kuma Allah ya riga ya wajen wajabta ta ga mutum wala yamna ha ta fallo zama gida bai har ta same ka an bir gaban aikin nagarta wal qul zama fil baiti cikin daki al gaban zuwa wani aiki saboda haka huquha alaihi auko ta ga lafi halin da'a a cikin halin da'a khairun ya hila hu an ta ka alaihi bisa ga musiba ta fada mai fi halin ma'asi a cikin halin sawa Allah ko ba haka ba wallahu wallahu Allah alimu matsayin da bi kulli shay da dukkan komai fa ma amaraka bi duk abin da Allah umarci ka da shi wa kai ka tashi, shi wala takhaffa ka yusura ajabatu kashanka wa ma haka duk abin da Allah ya halika ba sai ka hannu gare shi wala taksha kar ka ji tsoron hasararsa sa, Allah ka jama'a mu to ci gaba وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله وألا لا وأطيعوا الرسول كواما الله لا bayan wallai to in kun ga juya a da ɗaya ta gabanin ɗaya fala darara babu cuta wala ba asa babu lahi ala rasul akan manzon mu yi ta walli ku a cikin juya ku wa inna ma ala rasulina albalagul mubin iyarwa bayyananna ita tabbatar manzon mu albayin bayananna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarta da shi da sako ya iyar wanda ya kama ya kama wanda bai kama ba bai kama ba fa innaka in ballagtahum za'a udhurhum wasaqihumul mawla fa innaka jadu in ka iyar gare su uzurin ka gare su ya fadi me sa a sha Allah kai me damu haji Me damu hura yana cewa sai an sha dole wanda ya wanda ka san ya koshi ya sha wanda bai so ya bari to haka take amma dai Allah ba mu ikon sha to ci gaba Allahu la ilaha إلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم حث المؤمنين على التوكل على الله sannan Allah ya kwadaita da mu'mini akan dogara ga Allah faqala Allahu Allah la ilaha illa huwa ba wani abin bauta sai shi la mujid mai samarwa wala mudan ba mai rakarwa wala ba mai da wani abu fil wujud cikin talikai illa huwa sai shi huwa al-amirul nahi shine mai umurni shine mai hani wa ala Allah ga Allah fa li tawakkal mu'min mu'min suke dogara sai ta sala a cikin kama amri umarni dai a wajen a kotu kowa Allah ga halinsa wala yakahu aqibata sai kasu ji tsoron karshen abu bin zalika walau kana hunaka su aqiba ko da abin yana da mummuna aƙiba ƙarshe lama amarhumullahu bi shay'in da Allah bai umarci su ba wala ma nahahum la bi hanisu an gare shi Allah duk abin da ya umurci ku shi to shine mazlamu Allah ya taimake mu to shi gaba يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا فوسك إيماني إن من أزواجكم للي لقد ما تتكن لناكوها وأولادكم لآيانكم aduwan lakon akwai maki gare ku fazaru ku saunarsu an tuki ku kai musu da'a fi takalu a cikin zama gida alal khairi gaban alkhairi wal da hijra da shafqatikum alaihim don tausayin ku gare su ko yusabbibu lakum hasaratal kubra shi muku dalilin hasara babba babba fil akhirati ran alqiyama wa tadkhulu ku shiga fi jumlatil magabuni na cikin jumla wadanda an ka tako Allah kare mu wayruwa an so ruwaya Allah ba'da rijalin asalin wasu daga cikin wasu mazaje sun musulunta min ahli makka daga cikin mutanen makka wa aradu sun yi niyyar an yi hajji su hijira ila nabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mana'ahum azwaj sai matakin sun ka su wa auladun ya'yansu wa qalu sun ka ce lahum gare su sabarna ala islamikum mun yi hankuli aka musulunta ku amma fa wala sabra lana ala jihadikum wallahi babu hankuli gare mu akan rabuwa da ku muna tare da kowa fa ala usu sun ga musulunta wata rakun ke sun ka hijira hatta sai mu sai da suka ji hazai sura wannan sura saboda haka idan mutum na bin ta yaya ko mata ko abin nan to suna tange shi ga alkhairi wanda abbabba su sababa mai asara wanda abbabba babba Allah karimu wa rubama yusabbibu hadha li unasin wannan yana zama dalili ga wasu mutane an ya karahu su kyamaci a halin mutanensu wa auladun ƴaƴansu wala Allah ta'ala ta'ala musu nasiha don yana yiwuwa wani zai ji shi kenan ba ruwa ne da ƴaƴan ba ruwa ne da mata aha wa qala Allah ce in ta'fu in kun ka yahi an ga barin shi fi a cikin sa nauyin jikinsu, su iyakun kuwa an zalika wa khairun yahi wutalli na dushe ƙatin jira'ihu suna masu kawa dalili da wahalar rabuwa da ku alaihim akan wata sahu ku yahi wata gabin ku gafarta fa inna Allah gafurun Allah bai gafara da yi mai Allah mai jin kai da Allah gafarta mu Allah ka ji kanmu ku ci gaba إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم الله ما لو جسدتي إنما أموالكم للهوا دوكيوين نناكو وأولادكم لآيانكو فتنة فتنة تعالكم غريكو شاغرة من شغلتوا عن أمور الآخرة كالأمور اللاهرة وأنتم لا تستطيعون أن تتحللوا كوكو باكو لإيقوان ku fice an hungare su lisa alluki hukukin saboda rataya hukukan su alaikum gare ku huwa ibtila'un jarabawa na lakum gare ku min Allah daga Allah fa 'yan sabartu in ku yi hankuri wa amaltum ku kai mu'amala da su bi khairin da alkhairi wala yujlukum mushgaltar da ku ba an da'ati Allah ga da'ar Allah wallahu yujzikum Allah zai saka muku wallahu Allah inda hukunsa ajrul lada azimun babba babba take huwa aljanna shine shiga gidan aljanna Allah ka ba mu lada ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani hadisi wato daga Abi Zar Allah ya yarda shi Allah ya kare yarda da shi ya yace wata rana na tuki na iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa humul aktharun ana yace masu yawan dukiya illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza ce wallahi duwan sun ka tara dukiyar sun ka jibga ta wallahi duk masu hasara na sai wanda ya ibi dukiyar ne ce nan can can can can in ba haka ba duk masu hasara na wala hadisi ibn shahabi ya yi nuni gaba gare shi yana karantar da shi yana nuni yana cewa wa mahu masu da dukiya kuma su yi haka ya ce ‘yan kaɗan da na ƙwarai suwa Allah ya shi to a nan an ce kuma inna ma amwalukun wa auladukun fitina annabi sallallahu alaihi Sallama yana hudu ba akan mimbari Hassan da Hussein jikokinsa sun sako dogayen tagunoni irin jallabi ya ga bai taɗa mutum in bai iya in bai ba suna tahiya suna tuntubi suna tahiya suna tuntubi suna tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya jido daga minbari ya ce ya kama su ya zo su ya aje sannan ya ce kai inna ma amwalukum wa auladukum fitna yace ra'aytu hazaini na ga waɗanga ƴaƴa du suna tahiya suna tuntube to kuma amma ni ban yi hankuri ba sai da ni jido ni kama su na ajin sannan ni koma ta min bari sannan ni ci gaba da gudu ba muna tare da kuwa saboda haka jarrabawa ta babba babba to miya gaba فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون واتقوا الله شاء الله ما استطعتم غرغدون إيكم ما أمراءاتكم أمراءاتكم أمراءاتكم أمراءاتكم أمراءاتكم أمراءاتكم أمراءاتكم أمراءاتكم ليالهم wa auladukum da ƴaƴan ku amalukum dukiyoyin ku nan don ka ji an ce dukiya da ƴaƴa hitina na to kada ka dauki dukiya ka ban zakata kada ka walakanta da ƴaƴanka kada ka walakanta da iyalinka ku tsarci Allah gurgurin iko ku tsare haƙƙin iyalanku da haƙƙin ƴaƴanku da haƙƙin dukiyarku fa inna siyasata huquqin lalle shugabanci haƙƙokan su ala hasabi shari'a daidai da shari'a da'atun lillahi da'a na ga Allah wala ta tahmilu akan ku sagagantar da ita wa hadhihi al-aya da li wata wattaqullaha haka tuqatih wannan aya ita kaidi ga wannan aya wata wattaqullaha haqqa tuqatih wasma'u ku saurari ma umurtu bihi abinda aka muku umurni da shi sama'a qabuli shi na karɓa. wa'di uku da'a wa amma uku ciyar fi da'a cikin da'ar Allah khairun yahi da amma tukun kanku khabar yaqulu ta jawabul amr wa man yuka duk wanda aka kange ga shukha nafsi ruwa kansa Allah kan yi ga ruwa kanku ulaika wadannan humul muflihun sunni masu babban rabo alfaizuna na'am إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله shakurun حليم in tukuri lillah in kuka ba Allah ramce Allah ramce hasanan mai kyau da an cika sadda ku yi sadaka an dibe namsin ga jin dadin rai sadaka wanda ka diba ka ba almajiri ko sadaka wanda ka ba su don a gina masallaci ko makaranta ko sadaka wanda ka rayar da mabuta ilimi ko sadaka wanda ka rayar da al'umma waɗanda addu'atu masu kira zuwa ga Allah to in ka basuwa Allah ce za a fulakum ana linkawa gare ku fi qira'ati ya isu bi tashdidi bil wahidati da guda ashara ila sau'i bi ajin wa akthara guda zuwa goma ko kuma zuwa 700 ta abin da ya kala wa yaghfir lakum Allah zai gafarta wa kai ku ma ya sha abin da su wallahu shakurun Allah mai sakayya na mujazim mai sakayya na Allah da ta kan da halimu Allah mai jibriyana na fili gabi ga zaba alal ba su yakan soba mishi allah na jimriya ko ci gaba alimul ghaibi washahadatil azizul hakim wannan aya ita an fasalaka ga duk karatun da aka wani farkon surar ka komi da komi alimul gaibi allah shine masanin gaibi shahada da bayani al'ala ya bayani al'azizu Allah ba yana fi mulki alhakimu Allah mai hikima na fi ne cikin aikinsa Allah gana damuwa sai suratul talaqi madaniya to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro na karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a sheikh abdurrahman isa jega shugaban wasu malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz da zuro abdullahi jega muna roƙon allah ya saka musu malam da alkhairi kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ce shinko mutum ya samu idan yana cikin sallar farilla ya karanta ayar da ake yin sujada ya yi sujada a wurin a idan mutum na sallah ta farilla sai kama sumuni mai sajada cikin surorin da adda sajada karatun ƙura'ani ciki to ya kai daidai wannan aya to zai surma ya kai shi sajada in ya sajada bayan ya yi sannan ya dawo ya tsaya sannan ya ci gaba kamin shi rukuni amma kada mutum ya zama manuwa ta ɗai ya zo sallah ya kawo a ya kamo sura ko sumuni ko hizbi mai sajada don ɗan shi sajada wannan yana haka da manufa to kama ya ƙari Allah gane da hmm. wannan kuma yace assalamu alaikum malam alaikum assalam yace malam muna neman ƙarin bayani game da kiran sallah asuba na'am yace shin na farko ne ko na biyu ake ma as-salatu kiran sallah na farko aka wa as-salatu domin as-salatu fa'ida ta a tayar da mai bacci don ya kimsa wani daga cikin ladanna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi yazo ya kira da rana kiran azhar kwana yarin da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce as-salatu khairun minan nawm sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka sanya kiran ganata a cikin kira da farko na sallar asuba saboda sannan kwana irin jaya mutane wato in ka duba hadisin imam sa'i abi mahzura ya roto wannan hadisin na kiran farko aka wa salatu in ka dawo na littafanmu muktasar khalil ya nuna in ka dawo ƙarara adiyatul mughdi na abdullahi sika ta da kiran farko akawa don haka wa kira na biyu sakaci daina Allah ya saukaka kuma duk wanda kake mutu ya rigima ko ya fada bai da gaskiya bai da gaskiya na farko akawa ba na ƙarshe ba mhm. in sai na ƙarshe to waka amfana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanya tsakanin kiran sallah da tada sallah bi kadarin ma yabrugul akil min aklihi jinkirin da ya kamata a yanka kiran sallah mai a tada sallah gwargwadon abinda mutum an kawo mai abinci zai ci shi koshi to in kai kiran sallah asuba kai a salatu in gare ka a salatu kai za ka fawwatar da sallolin mutane da yawa inda an tsar wannan ka'idar domin ka yi kira kila wanda ya tashi da bacci janaba gare yana da abinda za a aza a zahawa su amma kuma bai yawan kada ruwan sanyi jama'a sallaga ta su bayan ana yanta da shi suwa dalili ba mai asalatu da kira na biyu ba kasa ga sun goma suna haka ya an kai wasu ya ko saudiya a'a saudiya suna da wani inda da suke magana sun ɗauki kiran farko wannan da aka yi kira na biyu ya ƙama ba masa bai guda ba za su islahi amma dai ga kiran na farko da aka ci shi na suka wa kuma in ba haka ba ka saurara masallacin manzon Allah ko masallacin harami yan an kai kiran nan an kai asalatu kada za a kada sallah sai ka san akwai bawon madina na'am kuma insha Allah wala akari da lokaci dan za mu da aka samu na rabon Allah ya saka malam da alkhairi sai dai kamar yadda muka sanar cewa insha Allah gobe juma'a 28 ga wannan watan Ramadan za a rufe wannan tafsirin alqurani mai girma a cikin wannan masallacin don haka mutane su ba da haɗin kai a haito cikin lokaci muna roƙon Allah saka musu malam da alkhairi sannan da ƙarshe wani ya aiko da sadaka naira ɗari biyar ga kwamitin marayu muna roƙon Allah saka mishi da alkhairi akwai 'yan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu buƙatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu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 وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله منا توصلي ga wannan karatu da aka sauran ayyuka mallam babban malamu da yake gabatar da wannan karatu Allah ya ƙara mashi lafiya Allah ya ƙara taimakon shi mu kuma saurari muke saurare Allah ya sa mu aiki da shi wannan azumi na Ramadana Allah ya sa mu bayi Allah ya sa mu mun yantu Allah ka sa ya zamanto wannan azumi namu ya zamanto karbaban azumi ne muna addu'a wannan kasa ta mu Allah ya kawo zama lafiya marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya kare mu da lafiya hali da ake ciki na kuncin rayuwa Allah kawo mana sauki Allah kawo mana zaman lafiya wasu kan aiko da bukatun su na addu'a in na rashin lafiya ne ko ta larura muna tawassuli ya Allah ka ba su lafiya ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتمنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين